أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم muna godiya ga Allah ta'ala da ya sare mana haduwa a wannan mulki na litinin shida ne ko? har an ga watan ramadan a shekara ta 1447 a littafin hijirar ma'aiki a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ne a uku ga watan biyu a shekara ta 2026 a littafin miladiyya a wannan masallaci na galade shi a birnin kudu a jihar jigawa don ci gaba da darussanmu na a tafsirin alkur'ani mai girma kafin fara karatun namu yau wani darasin shine na uku ko a suratul ma'ida kafin fara karatun an bukaci in sanar da 'yan uwa cewa injiniya suleiman da'o aliyu ya sai janareto ya baya da shi ga wani masallaci ne ko nan ga wannan masallaci allah ta'ala ya saka masa da alheri sannan wani bawan allah ya ba da panel guda biyu na sola shi ba faɗi sunansa ba muna fata allah ta'ala ya ba su lada ba ɗaya allah ta'ala ya saka musu da alheri fi kuma muna kuma tuni kuma da kwamitin marayu ko yawwa cikin ayyuka da yake yi na fita na gani yadda muka ranar asabar kenan yawwa na irin yadda aka tara shinkafa a kwano uku uku a cikin karamin buhu kuma an rubuta yatim foundation inda shi ba wani ci gaba ne na mai da hankali akan wannan aikin gurgudan hali suna da tsari da za su bi wajen rarrabawa kowane gida kuma insha Allah kafin dai watan ya tsare akwai tsare-tsare na abubuwan da za a aiwatar wasu waɗannan marayu da dama ana yin su dukkan sallah dinke-dinke da sauransu da kuma bayan sallar ma ci gaba da abin da ya kamata wajen gudanar da taimakawa wajen gudanar da rayuwarsu da karatunsu da sauransu Allah ta'ala ya farka da alheri barakallahu fikum yau ba za mu ci lokaci mai yawa wajen sharhin wani abu ba ina so mu karanta littafin sosai don jiya ba mu samu mun karanta wani abu lokaci ya kure za mu tashi inda yake cewa illa ma yutila alaikum ghayra muhilli saidi wa antum hurum bayan ya faɗi a farkon aya ta biyu kenan ko a'a dai aya ta farko ya yi a allazina amanu أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم cikin abin da malam Abdurrahman bin Nasir ya ambata a sharhin wannan aya bayan ya ce uhillat lakum ay li ajlikum rahmatan bikum bahimatul an'am min al-ibli wal baqari wal ghanami إذ بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها والظباء وقبر الوحش إذ ونحوهما من السيود إذ واستدل بعض الصحابة بهذه الآية دون من يشجع وصدق الشين صاحب بيسن فهجع دون الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح sun kafa hujja da wannan aya akan halaccin cin naman ɗantayi da aka same shi ya mutu a cikin cikin mahaifiyarsa bayan an yanka ta eh, in aka yanka ta yanka na shari'a to garin fiɗa kuma a hanyar tana da ciki ɗan tayi ne tana dab da haihuwa to shi kansa ya halatta a ci wannan nama nasa domin yankan da aka yi wa uwarsa shine yankansa yau sai ma yake Allah ta'ala kuma yake illa ma yutla alaikum abubuwan nan da aka halatta muku akwai abin da za a keɓe a ciki ita illa ma yutla alaikum banda abin da aka wato ko za a zo a karanta muku shine illa ma yutla alaikum min ha Eh, a cikin waɗancan min haɗin zamiri yana koma zuwa ga bahimatul al'ami wadda aka halatta to illa ma yutla alaikum tahrimuhu sai waɗanda za a zo nan gaba a karanta muku haramcinsu wato yadda Allah ta'ala ya haramta to za a zo a karanta muku ayoyi wannan yana nuna maka cewa shi hukunci dai na Allah ne kuma shi ne yake karantawa mutane ayoyinsa a ciki ya ambaci ya halatta kaza ya haramta kaza ko yawwa sai yake fi qaulihi zai zo ne a inda Allah ta'ala ya ambata hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri ila akhir al-aya har zuwa ƙarshen aya fa inna hadhihi al-madhkurati domin ko waɗannan abubuwan da aka ambata wa in kanat min bahimatul an'ami duk suna cikin nau'o'in wato abin dabbobin ni'ima fa innaha muharramatun to su an haramta su saboda kar ka fahimci ilaƙin da aka yi a baya to waccan ayar da ta kayyade da ta kayyade wannan aya da za ta zo tana ta wannan ilaƙi shi yasa sai aka yi ishara a nan akan itlaqin ay taqyidin zai zo yawwa asali Allah ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima kaga wannan me itlaqi to amma itlaqin ya zo da kaidin sa tunda akwai istisna'i ba illa ma yutla alaikum sai abin da za a zo nan a karanta muku to ba ambace shi saboda an ware wata aya daban da za a ambata ana ganewa sai ce walamma kanat iba'atu bahimatil a ammatan yayin da halaccin dabbobin ni'ima dinnan ya zama ga gamammen hukunci ne fi jami'il ahwali wal awqati a kowane yanayi da kuma lokaci istafna minha ha sayd da halin ihram to sai Allah ta'ala ya toge daga cikin wannan dabbobi da aka halatta sai aka ce banda wato farauta a halin ihrami eh, halin ihrami ba a farauta to duk abin da aka farauce shi a halin ihrami to shi ma ya zama mai ya fita daga cikin ma uhilla an gane abin da aka halatta in kuwa ya fita daga cikin abin da aka halatta ya zama mai kenan haramu yawwa فقال غير محل saidi. ba kuna masu halatta farauta ba wa antum hurum alhali kuna cikin halin ihram ai uhillat lakum bahimatul an'ami kama ana cewa ne an halatta muku dabbobin ni'ima fi kulli hali a kowane hali dabbobin ni'ima inda kun yanka yanka na shari'a to an halatta muku illa حيث كنتم متصفين بأنكم غير محل الصيد وأنتم حرم إذا أين يندكوكا سفتنتو دا كسن شيء وركو فماسو واتو حلتا فروتا با الحالي كنا سنين حالي إبراني معنى أدن قلي abin da yake faɗa shine sai idan kun zama kuna cikin halin ihrami to a nan kar ku halatta wa kanku yin wannan abu duk dabbar da aka halatta aka yi a halin ihrami to ta fita daga cikin abin da aka halatta ya bayyana a sai ce ai mutajarri'una ala qatlihi kuka yi tsaurin ido shine tajarru'i daga jur'a da jara'a shine tsaurin ido an hana shi abu taurin kai ya ce sai yayi ya san kuma an hana shi shine ake nufi da wannan mutajarriquna ala qatlihi kuka je kuka kashe shi bisa tsaurin ido shi abin farauta fi halin ihrami alhali kuwa kuna cikin halin ihrami yace fa inna zalika la yahillu lakum to wannan aiki bai halatta ba gare ku ka kana faidan, in dabbar dama wadda ake farauta ce in dabbar wadda ake farauta ce na nan bai faɗi ok fi halin ihram ana ku akwai fi halin fil haram zai zo ya faɗa nan gaba eh, na'am wato ko da bai faɗan ba abin da ake nufi kenan tafsirin ayar shine wannan eh, ni a nawa babu wannan can eh, iya abin da faɗa kenan na ku ku makusa da ni akwai kuma babu to mazhaban mu da ne daga ne kenan yau akwai yawwa to ba kai kaɗai ba ne dama yana da cikin abin da ake samu na bambancin nuskoki mutum da mun san wannan littafi na malam shi kansa har allah ya ɗauki ransa yana karanta yana tattanza wasu abubuwa mutum da dama mutum yana da ransa ya rubuta littafi ai yana da yanci ya cire nan ya fasa nan ya danye nan tunda dai ba nassin qur'anin ya taba ba sharhinsa ne shi in ya leko wani abu ba sai ya faɗa ba shi ke amma a dunkule abin da ke faɗa a nan shi ne in aka ce wa antum hurum shi kansa yana ɗaukar ma'anonin guda biyu yawwa ku in kuna cikin halin ihrami domin hurum jam'i ne na muhrim mutum yana cikin halin ihrami sai a ce masa mene muhrim yawwa ko haram wasfi jam'in ha shine hurum yawwa a gane aka ce hurum kuna cikin ihrami sannan kuma zai ɗauki ma'anar wa antum fil haram yau kuna cikin haram yau don haka da kasancewar ku a cikin condition na ihrami shine yayin da kuka yi talbiya wai kuka yi niyya kuka shiga kayan ihrami in maza ne ku kuma kuka ci gaba da talbiya labbaik allahumma labbaik to tun daga miƙacin ku ko daga ina kuke har zuwa maka an haramta muku farauta yau ba farauta a don haka in a wannan halin ne ko kuma kuna cikin eriyar harami ma'ana ko da kun shigo eriyar haramin maka to babu zancen ku yi wannan abu duk an hana haka hurum din wannan abin ya faskara wancan da wannan an gane abin Um, yake fa inna zalika la yahillu lakum idza kana saydan kaddiba'i wa nahwihi ita in abun farauta ne kamar bareyi domin da zai mun ambaci da ake nufi da abun farauta ma kana wahshiyan ko abin da ya halatta a ci shi daga cikin namun daji namun daji ne ba domestic bane na al'an'am wannan namu na gida da raƙuma da shanu da tumaki da awaki waɗannan ba a kiran su bi. kun ga ku ai ba farantin su ake ba ko a suna cikin gida mun daddaura kayan ko bayan gari muna ɗauko wanda muke so a yanka a ci wannan ba a kiran su sai sai shine wanda ake farauta ko ka aika karanka ko ka harba da mashi ko ka harba da kibiya ko da bindiga wanda dai za ka same shi in ka kame shi da gunjin rai ko da mutu ba ka yanka ya mutu ka ci kayanka to duk dabbar da ake wannan ai kun ga ta jeji ce da ake cin naman to wannan ita ake ce ma asaidu shine farauta an fahimci abu to sai ce illa ma yau idan kana saida in ya zama abun farauta ne ga shi lafazin saidu yutlaqu ala al-fi'l jawwa in aka ce saidu yana zuwa da ma'anar shi ita farautar aikin farautar fitar da za ka yi da harbin da za ka yi an gane sannan abin da aka kama ko aka harba ɗin ko aka ci shi ma ana same mene sai an gane yau ka ganin shi yake nufi illa aiko idan kana saidan in abin dabba ce ta da take ta siffantu da ana farautarta to sai ce ga shi nan huwa alhayawanu alma'kulu almutawashishu kike nan definition din ya fito zuke in an ce saidi abun farauta shi ne alhayawan dabba ce wadda alma'kul wadda ake ci kaga duk wadda ba a ci ta fita yawwa duk wadda ba a ci ta fita haka yanzu idan mutum yana cikin ihrami ya haɗu da damusa ko zaki sai ya harbe shi ya fice hmm? hukunci nawa ne abu ana kalla guda biyu na farko wannan dama ba farauta ba ce Yau, la'alla ya kashe ne domin tsare rayuwarsa to wannan ba komai ya saba ma ƙa'idar ihrami ba na biyu dama wannan laisa ma'akulan yawa tunda ku laisa ma'akulan fa laisa saidan ba abun farauta ba Za zaka ba za a ce yi farauta ba zaka laisa saidan a fil wa fil hukmi a hukunce ba saidi bane kuma abin da ya aikata dama ba farauta ba ce an fahimci abu ita ai eh, ina ne yau sai ce inna Allah ya hukumu ma yuri Allah ta'ala shi ke hukunta abinda ya yi nufi daga dama yawa, iradarsa kauniya ko shari'iyya kamar da muka yi magana ce ai fa mahma hu ta'ala duk abinda Allah ya ga dama hakama bihi yana hukunci da shi hukuman muwafiqan li hikmatihi hukunci ne da ya dace da hikimarsa kama amarakum bil wafa'i bil uqud kamar yadda ya umarce ku ku cika alƙawura ku aikata abin da kuka rattaba hannunku a yarjejeniyar ciniki da abin da ma ba ciniki ba na saurin yarjejeniya da kuka kulla tsakaninku da mutane duk wannan hukunci Allah ne hukunta aka yi ga dama yayi yana da hikimar ko ka san hikimar ko baka sani ba lihusuli masalihikum wanda kuke yi domin wato samar da maslaharku wa daf'il an ku kuma dan a tunkuɗe mana Allah ya hukunta wannan abu ne daga cikin hikimominsa shine maslahokinku su tabbata maslahokinku kai su tabbata menene maslaha alheranku yanzu inda an ce ba a halatta maka ƙulla ciniki ba komai ka gani kawai gwargwadon ƙarfinka kawai ka ɗauka in an fi ƙarfinka a kwace to kaga rayuwa ba za ta yi yawwa duk masu rauni haka za su ta mutuwa saboda ba dama su ɗau wani abu sai wani ya zo ya fuzge ya kwace an fahimci wannan Ba haka hikima sai don rayuwar ta tafi daidai sai Allah ta'ala ya halatta mana cinikayya ka mallaki wani abu ni kuma na mallaki wani abu ba irin naka ba Kina son nawa kina son naka sai ka bani wani abu naka sai in baka wani abu nawa abinda muka ittifaki a kansa an gane saboda kimar da za mu kalla ta maslaha kuma wannan alheri ne ko ba alheri ba ke sa da maslaha nata shi ne common interest yawwa abinda ya haɗa mu baki ɗaya duk ya tattara mu ƙarƙashin ƙarƙashinsa mu za ta yi kyau yau Allah ta'ala kushi shi fi kowa sanin abin da alheri yake cikinsa kuma abin da yake za a iya tunkuɗe shari daga cikinsa ana fahimta shi yasa inna Allah ya hukumu ma yurid yawwa kuma Allah ta'ala wa huwa al-ghani shi mawada mawadaci ba wai shi mawadaci bane a'a shine mawadaci akwai bambanci a zancen ko ba bambanci eh, zancen yana da bambanci Allah shi al-ghani ko da haka ba za ka ce kawai shi ne gani ne ba a shine al tun eh, tunda ku shi al ne ba bukatar komai abin da tun da na hukunce hukunce yan maslahar waye ba don nuna sarautar sabon a'a saboda shi mai sarauta ne ko yayi wannan ko bai wannan ba an fahimci abu yawwa sarautar tana nan yawwa don haka maslahar ku ne ku ne za ku amfana a sa wannan irin hukuncin abu kaza halal ne abu kaza kuma haramun ana fahimta wa daf'il madar da kuma tunkuɗe abubuwan cutarwa duk abin da zai cuce ku Allah ta'ala yana sa waɗannan hukunce hukunce don ya kaɗe su an kum daga kanku hmm, kaga yanzu in aka halatta cinikayya an ba da dama a yi adalci mai wannan ya ba wannan ya karbi nasa wanda kuma yake da rauni in Allah ya bashi wani abu duk launinsa zai je kasuwa ya sai da ka ya karɓo kuma abin da yake so ba za a kalle shi a hanya a kwace ba an gane wannan to Allah ta'ala ya halatta waɗannan abubuwa ne ko in ce ya hukunta su dan tabbatar da wannan maslaha a kanku wa ahalla lakum bahimatul an'am Allah ta'ala ya halatta muku dabbobin ni'ima shi ma rahmatan bikum dan wato rahama da tausayi a gare ku kuma ku duba ku ga yadda Allah ta'ala ya sakhare su me ake nufi da sakharewa horewa eh to me ma'anar horewar a hausance an ce an hore maka to an baka damar tasarrufi a abu eh an baka damar tasarrufi minkan wa qudratan eh ka samu dama ka mallaka kuma sannan kana da iko akan tasarrufi da shi yanzu irin karfin da raƙumi yake da shi kafa ɗaya in ya saba wa mutum maganarsa ta ƙare shikenan sai sallama da duniya amma yaro ƙarami za a aike shi je kiwo da raƙumi kuma ya umarce shi raƙumin ya tsada yi maka tsawa ya ce tsayanin karka motsa kuma ya tsaya ba zai motsa to in ba tafsiri na Allah ba wannan ba zai samu ba yawwa haka nan shanu hmm? ga ƙaho da me ya san gidansu ya san me shi da sauransu ana umarta su zai tsaya yawwa duk wannan horewa ce ta Allah haka tumaki da awaki da sunan kowanne kamawa za ta kawai da hannu ka kwantar da shi kuma ka yanka sai ka yi layi na raƙuma da Allah ya hore musu a kwakwalwar su haɗi su yi zanga-zanga su hana ba wanda ya kwantar da ɗaya a cikinsu ko da kida masu soke su ake a tsaye babu wanda ya sai tunkari ɗaya daga cikinsu amma sai ka zan su dumu-dumu haka suna kallo a yanka wannan kuma a zo a yanka a kamo shi kuma ya taho ba abin da zai banda ku banda ihu iya wannan kawai zai yi ya yi rijistarin complain cewa za a taɓa shi to wannan duka yana cikin tasiri na Allah amma an kama kana matsawa jeji ka san nan kuma ba gidanku bane yau sai dai kai ta kanka da rayuwarka amma duk da haka dan adam yana da wani irin kwarjini hatta akan namomin dajin manya za ga in yana riƙe da makaminsa musamman aka ga ya kai hari ɗaya to za ga su ma kansu suna samun wannan tsorata ɗin dan adam ba ƙaramin baiwa Allah yi masa yawa kankanta jikinsa da raunin ƙarfinsa za ka ga cewa Allah ya ɗora shi a kan waɗannan dabbobi da ba a samu wannan ba da ya kuke tsammanin rayuwa za ka kasance in yadda dabbobin gida ɗin nan haka suke tawakkushi daga lokaci zuwa lokaci za su koma su ma kamar namun daji to ka fa ba za ka kwana lafiya a gidanka ba sai ka kulle kofa daurin da za ka yi wa dabba sai ya zama ba kankani ba ba ka ba in dabbobin nan da suke daji za a ce za su rika lokaci lokaci za su rika yin group su taho yawo cikin gari su gama su koma da me zai faru garuruwa da yawa ba za a zauna ba amma sai Allah ya sanya musu dukkan dabbobi daga sun ji dan adam ya matso sai su ƙara gaba mafi yawan dabbobi ba a ƙarewa suka aka neme su aka rasa ba matsawa suka yi gaba yauwa ba duka ne aka cinye su ba amma suna jin motsin ɗan adam ya matso an yi kwalta an yi gari gidaje an shimfiɗa gari ya ƙara faɗi to sai ga sun matsa ana matsowa gindin wani dutse da da suke ɓoye suna jin motsi ana ayyuka da sauransu sai ga sun matsa su da kansu duk wa ya tsara wannan abu haka Allah ya tsara saboda kai dan adam kan daɗi rayuwar nan kuma dan ka bauta masa to amma sai ka ga ba ma godiya mutum gaba ne da mutum yi lokacin a wannan zancen da duk kun riga kun san shi hmm, hikima ce ta Allah da bayanin yakan fito da misalai da zai sa ka fahimci hakika girman wannan ni'ima da Allah ta'ala ya mana muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana ni'imominsa yace harrama alaikum ko yace wa ahalla lakum bahimatal an'ami rahmatan bikum yayi wannan ko nan Allah ce yawa rahmatan bikum dan rahama gare ku wa harrama alaikum mastafna minha ya kuma haramta muku abin da ya dogaciya a kai ko ce ya doge su min ha daga cikin su su waɗannan dabbobi min da wati awaribi da waɗanda suke da wasu siffofi da suka bijiro musu waɗanda suka hana a ci minan maitati kaga kamar mushe kaga wannan arida ce minal awariz aradat laha ke sa ta sanya ta fidda ita daga siffar abubuwan da ake iya cin su eh faduwa sai ta mutu hatfa anfiha eh shine abinda ake yi da mushe kenan ma mata hatfa anfihi shine ake kira mene almaita duk abin da ya mutu da kansa shine ma'anar hatfa an tafi ba tare da an yanka ba eh, ya mutu da kansa to wani shi ake ciwo mushe ko sakamakon rashin lafiya da makamantansu ko kuma wani ciwo da ya yi wanda ba yanka ne na shari'a ba to ya zama mushe kun ga wannan awarid ne suka bijiro musu min almaitati wa nahwiha saunan lakum Allahu akbar shi kuma wannan Allah ya haramta ne dan ya tsere ku daga cutuwa ko yi tsarewa ne daga cutuwa sai sa aka haramta ka ci mushe mushe ya rufe tsuntsotsi sun taba da sauransu da sauransu sai sa za ga duk wanda ya saba cin mushi shi kansa za ka ga akwai wasu siffofi na ƙazanta duk yadda yake tsafta sai ka biyu da wari da irin waɗannan abubuwan za ka in kana mu'amala da waɗanda ba musulmi ba waɗanda suke cin irin wannan kumukumin naman za ka ji ba zancen sa turare ba duk ƙoƙarinsu sai ka ji irin wannan wari da rashin tsafta tare da su sai wanda dai suka fita daga abun gaba ɗayansa Allah ta'ala ya kyauta ya ce wa kiraman kuma don girmamawa da ba ku daraja Allah ta'ala yana girmama yana kuma karrama ɗan hmm. sai ce wa min saidil ihrami haka ne haka nan kuma daga farautar ihrami shi kuma ihtiraman lil ihrami wa izaman yawa ku wancan ihtiraman lakum shi kuma in farauta ce ta harami ko kuma ta halin ihrami an yi ne don wato girmama shi ihrami ko kuma girmama mahallin harami an gane wa izaman da girmama shi hmm. domin lalle halin ihrami hali ne shi ma na mai kamar azumi ne yawwa irin yadda aka haramta maka abin da yake halal ko saboda a yi tirenin ɗinka ka zama mutumin kirki ka samu taƙawa a ramadan yawwa to haka in ka shiga halin ihrami daga miƙatinka har zuwa maka shiga harami za ka ga cewa an dora maka waɗannan abubuwan ne duk da halar ne to an haramta maka a wannan lokacin an fahimci abu shi kuma saboda me saboda girmama inda za ka je girmama halin girmama kuma kai halin da kake ciki ka zo fa saboda girman halin da kake ciki har kayan ka ka tuɗe ko kaya ka tuɗe ka cire hula kana sarkin garinku kana shugaban ƙasarku kana gwamnan garinku ko jihar ka fi kowa kuɗi a garinku ko a ƙasarku ko a ɓangaren da kake a rayuwa amma sai a ga kanka wanda da ba a al'adance ba a gani hmm? mai sarauta musamman wanda kullum a cikin rawani amma zai cire maka wannan rawani zai cire hula zai zauna daga shi sai mayafi guda biyu ɗaya ya ɗaura shi a ƙugunsa ɗaya ya yafa shi a kafaɗarsa babu pant in ba Allah ba ba mai sarauta ya wannan haka ne ko ba haka ba ina ba da misali da shi saboda yadda yadda uh, surar mai sarauta take a gun bahaushe kuma da bahaushe ke magana a kun gane mai abin yake Yau, to duk abin da zai sa ka a irin wannan yanayi kai ka san ba abun wasa ba ne to kuma ka zo ka shiga cikinsa kuma ka saba wa Allah ka zo ka shiga cikin irin wannan abun kuma kai ingejin kanka da abin da zai nesanta ka daga Allah wannan bai kamata ba shi yasa aka hana ka da kwarkwasa da tsintan tunanin mata da daura aure da makamancin wannan da farcen ka farce a jikinka yake an halatta maka ka yanke farce to amma in a cikin halin ihrami ne an hana aske gashin kai da na gaba da na hammata kar ka taba ka bar wa Allah yanayin ka kai to ba kuma ku zo ku je a aya ta gaba yadda za mu ji irin abubuwan da saboda girmama ihrami da harami su kansu kar a taɓa hatta dabbar da za a yi hadaya da ratayen da aka yi mata duk waɗannan abubuwan girmama su kar ku taɓa su haka Allah ya nasti a aya ta gaba da za mu zo mu hukuncin nan Allah ya hukunta abin da yake so to dole wannan yana karantar da mu cewa lalle ka bar wa Allah hukuncinsa kuma Allah shi ne mai yin hukunci da abin da ya ga dama shi ne zai halatta abin da ya ga dama shi ne zai haramta abin da ya ga dama shi ne yake so ya sanya ku ta zama yadda yake so ba yadda ku kuke so ba don shi ne ya fi ku sanin abin da zai amfane ku shi ya fi ku sanin abin da zai cuce ku in yace ku daina kaza to ku daina saboda shi ya san abin da zai cuce ku ko da ku sai daga baya za ku iya bincikowa ko kuma sai abin ya faru za ku ji cutar ta auku ku aikata kaza saboda akwai amfani a gunku akwai amfani a zumunci akwai amfani a karuwar duniya akwai amfani a tattalin arziki akwai amfani a lafiyar jiki yanzu abubuwa duk da Allah ta'ala ya halatta mana da shi ba za ka ji wani abu na cuta a cikinsu ba amma duk abin da Allah ya haramta mana mu ci to in ka bincika ko abun masu harkar lafiya yanzu in suka yi bincike za su gano maka abu kaza yana da cuta kaza an gane yau karka kawo zancen side effect na wasu abubuwa ko wanda shi kuma abu ko ya halatta in ya ci zai rika jin wani abu wannan wani abu ne na halin kun mutane ba general hukunci ba nadiri ne shi kuma nadir la hukuma lahu an fahimci abu amma galibin duk abin da Allah ya halatta za ka gan shi mai tsafta ne kuma mai daɗi ne a ce a baki kuma sannan ba mai cutarwa ba amma duk kuma duk abin da Allah ya haramta to ko ka sani ko baka sani ba akwai cutarwa to wannan in an go a material rayuwa empirical wannan cikin abubuwan da muke iya tabawa kenan to ashe duk abubuwan da suke ausaf ne su ma in aka halatta mana kamar ubudiya ga Allah da kuma kyautata ma iyaye zaman lafiya ayyukan alheri taimakon al'umma to shi ma akwai alheri a cikinsa ko ka sani ko baka sani ba daga cikin alherin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu labari cewa in dai kana taimakawa wasu to Allah zai taimake ka wannan kaga ba lalle ka ganshi haka kurukurun lokacin da ka ba wa ne kai ma ka ji wani abu ya shigo aljihunka ba ba haka rayuwar take ba amma Allah ne zai buɗe maka ƙofofin alheri wanda shi ya san su kai baka sani an fahimci wannan ko to haka kuma abinda Allah ya haramta mana zinace zinace shaye shaye da sauransu za ka ga su ma akwai abin da suke haifarwa na illa da matsaloli ko mun sani ko ba mu sani ba wasu ta'addadat wasu kuma ɗaiɗaiku ne ba masu yawa ba haka dai in Allah ya ce ku yi kaza ko musulunci a wurinku fahimtarsa ita ce ku miƙa wa Allah lamari ku ce ya Allah mun miƙa wuya mun karɓa shi shikenan sami'na wa a za mu yi abin da kace wannan kuma shine ma'anar al-islam da ba ka zo ka duba kaza ka ce a ni wannan bai dace ba ni ba zan aiki da wannan ba ko wannan ayar ta faɗi abin da ya saba wa hankali ni ba zan ɗauka ba a'a sai ka zama ba musulmi ba musulmi shine wanda ya sallama ya miƙa wuyan sai da aka ga dama a yi da shi dama shine ma'anan islam yauwa musulunci ba kawai ma'anarsa kamar da ake cewa shine zaman lafiya ba a'a musulunci ma'anarsa ta sosai shine submission submission shi ne al'islam lillah ka miƙa wa Allah wuyanka gaba ɗaya ana faɗi da Hausa a ce miƙa wuya saboda ne kamar ka miƙa ne in an wuka ma an yanka to duk kaya to haka musulunci yake Aka zo a ce ga doka sai ka ce kai wallahi ba ka yadda da wannan dokar ba ko ba ka so ko kai ka gaji ko a duk abin da aka dora maka an san za ka iya ce ta aka wajarta maka shi da haka hukuncin Allah dai shi ne ƙarshen hikima eh shi ne ƙarshen hikima mu dai mu karanta ya ce to sai aya ta gaba ita ce wadda nake ambatawa aya ta biyu a suratul ma'ida قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن سكي إيمان سكي بعد جسكيا suka sallama suka yarda da abin da Allah ya yi umarni a yi imani da shi la tu hillu sha'irullah kar ku halatta daraja da kima da wofintarwa kar ku halatta abin da aka haramta muku daga ahalla yuhillu don haka la tuhillu kar ku halakka abin da aka haramta muku zai ɗauki kuma ma'anar kar ku warware darajar abin da aka kulle darajarsa aka ɗora muku ku girmama shi an gane yawwa dai wannan yana ɗaukar ma'ana la tuhillu sha'airallah kar ku halatta abinda suke na sha'air sha'air jam'in sha'ira ne sha'ira su ne alamu da shari'a ta girmama su ko ya zama shaksan ko makanan ko zamanin yawwa shaksan kal'ambiya'i wa rusul ko nasta Allahu الله تبارك ta'ala au nasta shari'u ala wujube احترامه ko ya zama daga cikin mutane ne ko wurare ko lokuta duk ana kiran su sha'a'i ko ayyuka har yanzu kamar ibadat to daga cikin mutane kamar manzanni da Allah ta'ala ya wajabta a imani da su ko da kuma imani da mala'iku da sauransu kun waɗannan abubuwa ne da alamu ne na addinin Allah waɗanda wajibi a girmama su wurare kamar makka madina da duk gurin da allah ta'ala ya faɗi darajarsa haka nan a mutanen wanda duk allah ya faɗi ƙimarsa sha'ira ce daga cikin sha'air musulmi ya girmama iyayensa ya kyautata musu ko yawwa sha'ira ce daga cikin sha'airul islam mutum ya zama mai bautar allah duk abin da yake bauta ce ta allah to a girmama wannan bautar allah a girmama sallah ko girmama sallah bauta ce ta Allah a girmama ayyukan da Allah yake ganin girman su saboda shi ya wajabta a zo a aikata su duk wannan yana cikin sha'air haka nan wurare kuma da na ambata makka madina mina ko da arfa hmm, da sauransu da duk wuraren da Allah ta'ala ya ambata ko ya sa a yi wata ibada safa da marwa maqama ibrahim ko duk ya ambace su duk wannan sha'a'irullahi Haka nan, zaman shi da azmina watanni ko ranaku ranakun idi watanni masu alfarma guda hudu da kuma watan ramadan hmm? yawwa watan zulhijja da sauransu duk watan da yake yana da wata wani abu da shari'a ta ambata na darajarsa to a girmama wannan darajar in an ce ranar idi kar ka yi azumin nafila to karka ce a ni ai ina jin karfi ne yau jiya na ci na koshi ya kamata a banni da in yi sai a ce to ka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hana wannan an gane to duk waɗannan abubuwan suna cikin sha'a'ir to la tuhillu kar ku warware daraja da kimar waɗannan abinda kuma aka haramta muku a ayan nan ta farko ko wanda zai zo nan gaba to kar ku halatta shi an gane domin duk girmama wannan haramtawar shine ka tabbatar da shi a matsayin haram an gane in aka ce abu haram ne to kai ma kai itikadin haram ne kuma a aikace karka aikata wannan haramun din an banji abu yawa in ka aikata haramun din kamar ka halatta wannan abin na haramu to karka halatta abin da Allah ta'ala ya haramta an gani wannan kuma ba yana nufin in ka aikata zunubi ka halatta ba ba haka nake nufi yawwa mun san hukuncin da kuma bambancin abin da ke tsakani dangane da ka haramta abu ai ka halatta abin da yake haramun ne ko kuma ka aikata abin da yake haramun ne fi'ilin shi kadai ya sanya ka kafirta amma in ka halatta abin da Allah ya haramta to sai a kafirta to ba wannan nake isharar amma ita alfarmar da Allah ya sa ta cewa ya haramta kaza to girmama Allah ita ce ka yadda da wannan haramcin kuma kar ka aikata wannan domin aikatawar keta alfarman ne an gane ku shi ne ke nufi to wannan shine ma'anan la tujillu sha'a'irallah wala ash al-haram haka nan wata mai alfarma shine a shahr al-haram ko waɗanne ne watanni masu alfarma hmm? da guda uku a jere ko da wanne da zulƙada yau zulƙadati da zulhijjati da muharram sai kuma rajab daban to in ka ɗauko rajab ka haɗa shi da wannan uku a jere su ne watanni da ake kira watannin alfarma watanni masu alfarma da aka haramta yaƙi a ciki aka haramta zalinta juna a ciki يوا فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم أما أربعة هرم إن بقى فديت بقى تأينا تأ حديثا من ذن الله صلى الله عليه وسلم لكن كنن دولي fassarar wannan أربعة hurum din a da bai din mutum dole sai ya koma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan zai aiki da wannan an fahimci abu Allah ta'ala ya kyauta za mu zo su insha Allah to mu karasa bayani mujmali na ma'anar aya wala wala shahr al-haram wala hadiya hakanan karku keta haddin hadaya ko ku halatta an taho da ita za a je an ayyana cewa wannan hadaya ce an keɓance ta ta Allah sai za a je ɗakin ka'aba ko za a je mina a can za a yanka ta a cikin harami kawai mutum ya zo ya keta ya sata ya fashi da makami a hanya ya kwace su ya yanka a jeji kafin a je harami ya cinye kaga wannan ya keta alfarmar abin da aka ware shi domin Allah an fahimci abin yawwa walal hadiya walal qala'i hakanan abin da aka yi na rataye da ake na alama wani abu da za a ɗauka na kyalle sai a rataya a jikin dabba wannan wannan alama ce ana yin ta wannan tun a jahiliya shari'a kuma ta zo ta tabbatar ba a hana ba yawwa ba a sa alama cewa wannan ta Allah ce kar a taba ta za a je a yanka ta a cikin Ka'aba an fahimci wannan to wannan ita ma kar a ce ta alfarmarta kun ga wannan yana fito mana da ma'anar la tuhillu dinnan abubuwan nan biyu cewa wato ko tahlili daga abin da aka haramta ko kuma keta alfarma ya shiga cikin ma'anar waɗannan abubuwa wala alqala'ida wala amin albayt ay wala qasidin albayt haka nan kar ku bijirarwa waɗanda suka taho suna nufin su je ɗakin Allah to su ma a bar su bayin Allah ne masu mutunci ma'ana su a kenan wanda suka taho da ihramin su za su je aikin haji. mutanen Allah ne a girmama su kar a ci mutuncinsu hmm. duk abin da ya shafe su a sauƙaƙa musu hmm. wannan abin yana cikin abin alherin da dole ka yaba wa gwamnatin saudi arabia a yanzu da irin abubuwan da suke yi na sauƙaƙawa masu aikin hajji da masu umara duk abin da ya shafi rayuwarsu da dokokin da ake sa wa direbobi duk direban da ya ɗauko alhazai an hana shi ya wuce tamanin ko zai kwana a hanya kar ka wuce tamanin a ka'ida sauran motoci 120 amma bus da take ɗauko alhazai direban yana wuce tamanin to za a tsaye da shi kuma sai an ci tare da kamfaninsa da shi saboda kawai alhazai su tafi salin alin su je su yi abin da ya kai su duk abin da za su nema haka ga sinan in ba abin da za su ci wanda da su da hukumominsu za su tsara wannan ba shi ma kuma wannan duk gashi nan zaka ka shi birjik ana rabawa a wurare daban-daban kyauta da eh, sauƙaƙe abubuwa na wuraren ayyukan wanda kullum ka je sai ka ga wani abin da baka taɓa ganin sa ba a wani lokaci tambayi wanda ya je hajji shekarun baya in ya je maka yanzu sai ce an shafi ba kawai ake ko ba haka bane yawa da filin arfa daga eh, kai ba filin arfa ba mina har zuwa 1998 mina din nan da kuka aka ga tanti tanti tun shekarar da aka yi wata gobara suka tashi gaba ɗaya aka cire da tanti ne fa irin tamfol kun san tamfol haka da irin bargon nan haka su ne rumfunan haka in kai sa'a ka samu yar wata darbejiya ka ɗan shin gida haka za ga mutane a cikin rana amma yanzu kowace shema a cikin sheman ake sheman kuma tun 1998 aka yi ta har yau ba ta balle ba tun 1998 kuma wuta ba ta kama wata irin leda ce plastic aka yi ta da alamu da duk abubuwan da za su hana gobara da sauransu duk an sa su a cikin wannan da wannan fasikin kuma ko'ina da air condition to haka filin karfa yanzu shi ma daga shekara tun da aka gama corona suka mai da shi gaba ɗaya filin arfa shi ma yanzu ya koma kama a cikin tanti ake katon tanti daga bara waccan da bara da bana wa wannan wanda ya wuce duk wurin haka yake ka taɓa jin ac a arfa ka tambayi wanda ya aikin hajji shekara ko sha biyar da ta gabata filin arfa babu zancen kai shekara goma ma bakwai ma da suka wuce kullum inganta abubuwan ake wannan duka don mai don girmama alhaji Allah ta'ala ya saka musu Ko sai ke cewa Allah ta'ala ya ce wala amin albaital haram hakanan waɗanda suke kan hanya suke nufin su je baitul haram ya bi na guna fadlan min rabbihim kun gani suna neman falalar wata falala min rabbihim daga ubangijin su wa buwanan da kuma yarda to waɗannan bayi ne na Allah yasa ake ce musu mene duyufur rahman eh baƙi ne na Allah gun Allah suka zo kar a taɓa su eh, shi yasa yana cikin babban laifi mutum a ce a harami a makka ko a madina ka samu mutum ya cuci wani alhaji ko ta hanyar tata da yankan aljihu a tura mutum musamman a ce a ɗakin ka'aba ana ɗawafi shi kuma yana sane ana ɗawafi ana yanke aljihu kuma ita ma wata rahama ta Allah yanzu kyamarorin da suke wurin nan yanzu duk motsi duk lunguna ana kallon mutane kuna da fi ko sai ga an zo an ja mutum kawai ashe sun gano abin da yake duk wannan shi kuma shi ma mai rahama ta Allah to amma da mamaki mutum ya je irin wannan wuri kaga kuma aikin da ya sa a su shine ya cuci wani ko kuma wani ko dan kasa ne haka ya cuci wani alhaji ya masa wayo a kan harkar kudin taxi da me wannan duk ana samu a cikin ɓata gari da zaka samu a kowane society to wannan abu ne ba daidai bane haramun ne alhaji wanda ya je domin ya bauta wa Allah a ci mutuncinsa wannan duk yana cikin ma'anar wala bai albayt asalin am wannan amma daga amman amma ba ta ainun ba amma ce ta ne ta hamza yawwa in an ce amma hu bi ma'ana ƙasa da hu. ya nufe shi ya tinkare shi yawwa to amin albai jam'i ne masu nufin ɗakin Allah shi ake nufi da amin albai yawwa ya bi ta guna ƙarin siffarsu ita ce suna neman fadlan min rabbihim falala daga su wa ridwanan da kuma yarda daga Allah Allah ya ba mu sa wa idza halaltum fasfad to idan kuka warware shine halaltu kuka warware daga me daga ihrami kun fita daga ihrami an yi a ah, tahalluli in umara ka ɗauko ka yi ɗawafi ka yi sa'ayi ka yi aski ka yi in aikin haji ne shi kuma dama ka yi ka gama komai naka ka gama tsawafin ifada ran goma ga wata ka gama duk ayyukan ka yi tsayuwar arfa kafin nan duk abin da yake wajibi ka yi tsawafi ka yi sa'ayi duka kana gama wannan kuma ka yi aski to ka yi tahalluli wanne al'akbar to wannan in kai wannan ka fita bayan gari wani abu ya kai ka kaga dan abun farauta a inda farauta ta halatta me karka je kai musu inda za su kama misali nake faɗa yawwa to idan kai ka fita daga wannan hali da za a ce an haramta wa idan halaltum mene fasfadu wannan fasfadu umarnin da ke cikin sa za mu zo mu tattauna daga maganganun malamai shin yana cikin abin da malamai suke ba da misali da shi cewa amri ne amma laisa lil wujubi ko dawwa al aslu fil amri al wujub asali in Allah ya ce ya masu imani ku yi kaza to wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jama'a ku yi kaza to shi ma menene wajibi ne amma ana samun wasu abubuwa ana kiransu ƙara'in alamomi ko dafiliyan ko kharijiyan ko a cikin nassin wannan ko a wani wurin daban wanda suke nuni akan cewa abin nan wajibcin ba wanda ya kama bane ai abin umarnin ba wajibi bane menene mustahabbi an gane to daga cikin akwai wannan idza ja al-amru da at to ana daukasa lil jawazi ne yawa lil ibahati ba alama ce ta mene ta wajibci ba mun fahimci abin tunda an haramta mana farauta to yanzu kuma sai aka ce in kun warware daga irami to ku yi farauta to ba ana nufin kowa dole sai ya ta farauta ba don in ka ɗauki al'amru lil wujubi to shikenan ya koma cikin aikin haji Sai zama ana gama ihrami ka aji aiki to kuma kowa sai ya ɗauki makami sai a tafi farauta kun banci wani abin to babu wanda ya fahimci haka ba haka ake nufi ba abin nufi wancan abin da aka halatta muku in kuna so ku yi to in kun fita daga ihrami ku je ku yi an fahimci abin ma'ana mai so ya je yi wanda kuma ya yi ba shi da laifi yawwa an gane abu ya ce wala ya ji man na kuma na kaumin an saddu ko lokacin yan mun ji biyar ya lage ta da so kake mu tsaya nan a minti biyar din mu kara fassara kawai in yi zo karanta bayanin malam dama kuma malam ya su kwano na ga a wannan akwai bayanan nasa suna da yawa eh, sosai za su cinye mana shi ma lokaci sosai ko in ce zai ɗauki mu lokaci mai tsawo kafin kammala to Allah ta'ala ya ce wala yajri mannakum shana'anu qaumin da ke tsakaninku na baci na rashin shiri tsakaninku da wasu mutane an saddukum anil masjidi harami saboda sun sun kange ku daga masallaci mai alfarma a shekarun baya to kada wannan abun ya ɗauke ku an ta'atadu ku zo ku yi musu ta'addanci ko ku keta haddi ku fita daga tsari Allahu akbar Allah da adalci Allah da rahama yake waɗanda suka hana manzan Allah zaman lafiya sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kore shi waɗanda ya zo zai aikin haji suka ce a'a a zai umara suka ce a'a haka dole yana so ya koma kun ga wannan su ne an saddukum anil masjidil haram sun kange ku daga al masjidil haram to abin da yake tsakaninku shine shana'an wannan rashin shirin wannan rigimar da take tsakaninku to kar ta ɗauke ku an ta'atadu ku je ku yi musu ta'addanci kar ku yi musu ta'adda kada ku ce sai kun rama yawa dan kan kana tallan musulunci wallahi donan ka sai ka koyi hakuri kar ka ɗauki abubuwa ka rika gina su akan sentiment amma kai ma wallahi baka yadda ba sai an rama ai tun da suka ce mana kaza mu ma san mun ce a'a kuna da bambanci da su ga yadda Allah yake dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan shari'a dan sun ma kaza to kar ka zo ka ce za ka yi musu kaza kuma dama da Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu hajjatu abin nan na wannan fatu fatu makka da ya shigo garin makka me yi hmm? afuwa waɗanda suka kore shi nan fa ku duba gaba ɗaya sai su zo kuma aka samu wasu ƴaƴansu duk sun musulunta sai ce shi kenan ku je an yafe muku an manta duk abin da kuka yi a baya Allahu akbar in ba manzon Allah ba mai zuciya da take tafiya da wahayi hmm? wani ayi aka ba shi dama dama ya lissafa waɗanda suka ci mutuncinsa ila ya fito da takardar daga kullin takobin ya karanta sunayen ya sake rikewa ya bi gidansu ya fake ya sassare su sannan zuciyarsa sai ta kwanta ya rama to Allah ta'ala hukuncinsa ba haka yake ba eh kar ka dauki ramuko dan amma kaza ballanta na zagi da wani abu na cin mutunci da sauransu duka ka kwantar da hankalinka ka zama mai hakuri zaka ci nasara insha Allah ta'ala sai Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku taimaki junanku akan duk abin da zai samar muku duk abin da yake aikin alheri ne biyayya ne ga Allah da kuma samun takawa ne da tsoron Allah wala ta'awanu kada ku taimaki junanku alal ismi akan zunubi aikin da ba shi da kyau laifi wal udwani da ke tahaddi wattaqullaha ku ji tsoron Allah dai ku kiyaye dokokin Allah inna Allah shadidul iqabi Allah mai tsananin ukuba daga duk yadda yake da rahama gare ku nan in kuka keta haddi to sa ba ta wasa zai muku daga addinin Allah wannan yana sake komawa da mu zuwa ga inna Allah ya hukumu ma yuri Allah shi ke hukunta abin da yake so ba kai kake hukunta ya Allah ka bamu dama mun tunda yanzu mun samu dama mu ci mutuncin su irin yadda suka tare mu a inna Allah ya hukumu ma yuri ko yawwa sai ka koma ka ji abin nan wala yajri mannakum shana'an qaumin ala an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu fala ta'tadu alaihim wa in kanu hum i'tadaw alaikum fi sabiqi min az-zaman duk da sun cuce ku sun kore ku daga gida an kwace dukiya an kakkashe wasu to wannan karta sa ku ce sai ko rama a ku kalli maslahar addini yanzu kun zo inda za ku koya musu addini ne su bauta wa Allah Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya ƙara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai mu darasin mu na gobe sai mu karanta abinda malam ya ambata na sharhin wannan aya shi ma insha Allah ba sai mun tsawaita bayanai ba wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين